Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin sabon shirin ilimi hasken rayuwa. Nurado Suleiman zan jagoranci gabatarwa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. A wannan yanayin da ake ciki wallahi babu a cewa komai sai dai kawai du'a'i saboda haka kafin wannan lokacin wallahi bana da furfura amma zuwa daga sati uku zuwa hudu sai da furfura ta na duwa na ga ta zama bakwai saboda yawan tunani me za a ci ya za a wani lokacin. A wannan makon shirin zai tattauna ne akan yadda halin matsin rayuwa ke yin tasiri kan karatun yara ƙanana lamarin da ya sa kaso mai yawa daga cikinsu ba sa samun cikakkiyar fahimtar da ake bukata akan darussan da suke ɗauka saboda dalilai da dama masu alaƙa da matsin rayuwar. Bai ga batun ci a ƙoshi dai yanayin da yara ƙanana ke tafiya makarantunsu a halin da ake ciki lamari ne da ya kamata a mayar da hankali a kai la'akari da cewar a wasu lokutan ɗan hakin da karaina shi ke tsone maka ido kamar yadda masu iya magana ke cewa. A zagayen da shirin ilimi hasken rayuwa ya a wani sashi na jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. ya tattauna da wasu ɗalibai kan irin ƙalubalen da suke fuskanta yayin ƙoƙarin zuwa makarantu inda a wasu lokutan da dama daga cikinsu kan rasa darasa masu mahimmancin gaske na lissafi da kuma turanci da ake yi da safe sakamakon rashin isa da wuri saboda rashin kuɗin abin hawa ballantana kuma na abinci saboda ba kuɗin makaranta ba kuɗin mota kuma makarantar da nisa take gashi kuma ana duka makara shi yasa nake nema rage hanya babu kuɗin makaranta ina neman ragin hanya amma kafin ta makaranta sai na ebo ruwa na yi shara na je na kai shara na je an aike ni sannan ba na samu ina cin abinci sannan shi ne idan nan tafi makaranta in samu ragin hanya ba ma na ƙoshi idan nan tafi saboda makarantar mu tana da nisa kuma gashi idan za mu tafi kafin mu samu ragin hanyar wallahi za mu dan nade kafin mu samu ragin hanya isa muke neman ragin hanya to ganin cewa dalibai da dama ba sa iya takawa zuwa makarantunsu saboda nisa da kuma rashin kuɗi yasa suke neman taimakon masu ababen hawa ko da kuwa na haya ne dalilin da yasa kenan muka nemi jin ta bakin wasu daga cikin masu ababen hawan ana rage masa hanya amma kuma a farko idan yaro ya ce maka rage ma hanya nan zaka dan ji wani abu da haka a zuciyarka kafin ka dauke shi din amma ka wani tunanin kuma kawai sai ka dauke shi saboda ko da shi ko ba shi tafiyar nan dai gaban na kan hanya kake kuma in hanyar da ka biyo ne ka zo ka tadda shi za ka iya daukan sa ka tafi kawai na to yanzu ya misali sai ya tare na hanya ce Allah dan rage hanya zuwa wuri kaza sai in dauke shi ko a gefe ko dan makaranta ko namiji ko mace ina ce sai in aje in naje sai in tace nan yayi sai in aje ta gurin haka ne eh to idan dalibi ya ce da Allah ya rage mar hanya zuwa kofar makaranta ko wani abu ina daukan sa ne kuma ba ina dauka ne dan wani damuwa ko nawa ba ina jin farin ciki saboda na san dole nan gaba ni ma nawa ɗan zan mallaka ko nawa kana wata ne shi ma zai iya fitowa a wani yanayi ya ce dan Allah ya taimaka mu kuma ya taimaka mu amma ba wani yanayi da nake ji sai dai farin ciki saboda Allah ya mun arzikin da zan iya taimaka wa kai gaskiya kamar yadda ka tambaya gaskiya ba na yi ba na daukan yan makaranta kyauta gaskiya saboda ba sai suke zuwa man fetur ba kuma ga yanda man fetur yake da tsada to dole ne kana tafiya kan hayin lissafi ta haka ne kawai za ka iya samu kamar mayar da kuɗin manka har kai ma ka samu riba a idan sun abin nan misali zan yi muku ragin kuɗi kaɗan amma in dauke ku wai kyauta rage muku hanya gaskiya ba na yi kwata-kwata gaskiya muna duba da yanayin yadda ake ciki a al'umma kamar misalin 'yan makaranta ma da za su tare ka san nuna maka larurar su na rashin abin kuɗin abin hawa to yawanci gaskiya muna ɗan in sun haɗu da mutanen arziki suna dan taimakawa ana ɗan rage musu hanya ko yaya iyaye masu karamin karfi ke ji dangane da wannan yanayi a daidai lokacin da suke kokarin baiwa yaransu kulawar wadata su da abinci da kuma ilimi sunana comrade haris muhammad a wannan yanayi da da ake ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shugabanni su duba Allah su duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su taimakawa wanda ba su da shi domin a wannan yanayin da ake ciki wallahi babu a cewa komai sai dai kawai du'a'i saboda haka kafin wannan lokacin wallahi ba na da furfura amma zuwa da a sati uku zuwa hudu sai da furfura ta na duwa, na ga ta zama bakwai saboda yawan tunani me za a ci ya za a wani lokacin abincin safe sai karfe uku za a ci in aka ci ma shi kenan sai kuma wani washe garin saboda yanayin da ake ciki. Sunana Khadija, gaskiya a matsayina na uwa ana cikin wani hali ana shan wahala don wani lokacin yara idan dai ba abin da za su ci idan za su makaranta ina cewa kar su ci saboda idan sun je makarantar ma ba abin da za su fuskanta kuma ni in sun tafi ba su cin ba tunani yana isa ta ya aka ya suka yi suna can suna jin wala suna jin yunwa. Dr. Idris Salisu Rogo da ke Jami'ar Bayero a tarayyar Najeriya ya yi tsokaci kan tasirin da matsin rayuwa ke yi kan karatun ɗalibai musamman yara ƙanana ko da yake tasirin na da faɗin gaske. To amma masanin ya yi tsokaci kan wasu fannoni da ya zayyana. Wato shi wannan researches da aka yi da bincike na ilimi a ƙasashe daban-daban ya nuna cewa shi ilimi wato duk sanda kaga ana yin ilimi kuma ana fahimtar ilimin kuma ana samun amfanin ilimin to lallai hankali a kwance yake kuma an samu nutsuwa to duk sanda aka ce da kai mutum yana tunanin abin da zai ci ya rasa wasu yaran ma da yawa iyayensu sun mai da su tsari na abin da ake kira child labor sai sun je sun nemo sun yi tallace-tallace sun kawo iyayen kafin ma samu dama su tafi makaranta so wannan yana taba wato level na concentration na yaro zaka ga yaran sun je makarantar hankalinsu ba a kwance ba wani zubin ka ga ma yaro ya je makarantar ma bai ci abinci ba su kansu iyaye ɗawainiyar yaro ma a tura yaro ya tafi makaranta sun gwamace su tura su gonakai so wannan zai zai haifar da matsaloli kamar haka matsala ta farko za a samu raguwa na yaran da suke zuwa makaranta wato out of school children za su karu na biyu zai zamanto cewa waɗanda suka samu dama suka je makarantar ba sa mai da hankali performance ɗinsu a makarantar zai ragu na uku su kansu iyaye wajen monitoring da bibiya da sauransu kaga su ma kansu iyaye ba za su mai da hankali wajen bibiyar 'ya'yayensu ya halin karatun su yake yake ciki ba bayan haka su kansu malamai saboda yanayin tsadar rayuwa sun koma suna ƙoƙarin abin da za su ci su ma ga kuma albashinsu ba zai iya rike su ba saboda tsadar rayuwa to su kansu concentration da yanda za su zo su ba da gudunmawa su mai da hankali a harkar ilimin ya ragu so da ilimi zai shiga cikin wani irin kakanikayi kuma duk sanda aka ce da kai ilimi ya yi karanci an samu matsala a harkar ilimi to lallai fa ka tabbatar da cewa shi kanshi tsaro za a samu matsala saboda haka akwai wani irin alaƙa tsakanin tsaro da ilimi duk inda kasar da take so ta samu tsaro to ta bada ilimi idan ku ta hana ilimi ta bar yara cikin jahilci to musamman matasa da yara kana. ƙanana to lallai tana biredin wasu al'umma ne da za su zo su addabe ta kamar yadda muke gani a arewacin Najeriya mafita a nan shine lallai lallai yana da kyau a tabbatar da cewa an sauƙaƙe rayuwa an kuma ƙara albashin malaman makaranta an kuma samar da enabling environment an yi dokoki na ƙasa waɗanda za su dinga wato yaƙi da wato cin zarafin yara abin da ake kira child labor ta inda iyaye ba su yi combatin din su ta hanyar su je su dinga nemo musu kuɗi ba wa'annan abubuwa in aka yi su to insha Allah za a samu natija. Dr. Idris Salisu Rogo kenan da ke Jami'ar Bayero a Kano, Najeriya. To la'akari da cewar jigilar ɗalibai na da matukar muhimmanci kan karatunsu. ya sa shirin neman sanin matakan da gwamnati ke ɗauka wajen warware matsalar sufurin. Da fari dai binciken shirin na ilimi hasken rayuwa ya gano cewar akwai motocin bas na musamman da gwamnati a Kano ta samar domin jigilar ɗalibai zuwa makarantunsu. Sai dai a iya cewa da sauran aiki a gaba domin ɗalibai mata ne suka fi amfana da motocin. Wataƙila, sai nan gaba shirin zai ƙarasa kan ɗalibai maza. To amma domin jin gaskiyar lamari da ma wasu ƙarin bayanan daga gwamnati sai a mu zuwa mako mai zuwa da yardar Allah. To da haka ne shirin ilimi hasken rayuwa na wannan makon zai karkare a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma abokiyar aiki Aisha Shehu Kabara. Nura Do Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kewa masu sauraro fatan alkhairi.